a patridi misa sariya fondo fantayanno politiku mo gono kanga kata masala ina da mize bafunara zama misano kanga lakal kanai butugu ina da mize alhaku hauziyanse a gagabu imane tera annano zama misara borsin da alhaku kulu zade kan halba borgadu nga wani alhako talanda gunda fonda kan gano dama ama alhaku dinkiki danga mato kan amerika sariya fondo bere ko naki labize tare tira nga gati fondo timmanta kan bon borgadu nga wani alhakai kulu ya dinga borkan sinda labizi tare tira a bare misadin ra a patridi kan ra a sidu nga wani alhakai a ga bare misakan ramu a sinda hauziyan kulu sakufa kwasarai fondo ta tengo na danga hcr kan yanga hauzi yandan bore kan yango a patridi misadin ra amma iwan hauzi yango asito wo kan labobin bogano nga labi zose hal dai a patridi misa bare an dunyora hasarau gono bore dinse a ga labai goramo butugu misaidin dumo gono ne niger Nijar labora halga kasuwan la sabu timmanta sinu kanga a patridi timma bangandi aran gabai kamo ir labo hir kukuna se jama bobo gonu kan gonu gaba funa hir raibon kan yanga hinga furo a patridi misadin ra. Bon zayin wo kan iga te daga ti ima da gina da sokon yango tare fonde san kai goran diyambo. Kan ganan bor kul bare a patridi misadin ra. Kan bu fodo harai mu a hima ima bon fere tonton no la bize tire misaga kanti eta civil. Ni niger labora irga tamani dan ne ga koy giri zambar hinkanda da waran kakin dita kyara irse gama a patidi sannu